عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم دكا يبو دقوديا دكراري da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa da kiyayewarsa da shiryarsa Allah ya shiryar da mu salati da ɗaukaka da daraja da aminci marasa iyaka su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja masu kima masu martaba da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi wanda muke gabatarwa satin da ya gabata mun yi bayani a dunkule saboda yawan sahabbai ban bi su ɗaya ba kun ji bayani a dunkule kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama irin gudummawa da suka bayar na dukiya da rayuka da lokaci da sadaukarwa da suka yi har addinin musulunci ya yaɗu ya kafu suka kuma kare shi to Allah ya yarda da su Allah kuma ya bamu ikon koyi da su wannan mako za mu shiga bayani akan al-khulafa'ur rashidun wato khalifofi shiryayyu guda hudu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ba duniya misali yadda ake shugabanci da yadda ake jagoranci da yadda ake wato gudanar da harkoki na rayuwa na ɗaya shine sayyidina abubakar wanda sunansa abdullahi bin usman bin amir bin amru bin ka'ab bin sa'ad bin tayyib bin murra bin ka'ab bin lu'ay bin galib al-qurashi at-taymi da aka sayyidina abubakar sun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na shida in ka je kan kakan annabi sallallahu alaihi wasallama na shida to da sayyidina abubakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga sun haɗe da aka sayyidina abubakar shi ma zuriyan annabi isma'ila ne kuma ɗan annabi ibrahim ne don ya fito daga zuriyan annabi ibrahim kuma sun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kakansa na shida Shi ne murra bin ka'ab zaka sayyidina abubakar sun haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kakansa na shida kuma dukkanin su zuriyar annabi Ibrahim ne Sai sayyidina abubakar an fi sanin sa da wannan suna abubakar amma alkunya ne shi abubakar din sunansa abdullahi ana masa alkunya da abubakar amma sunansa abdullah da haka da yawa mutane ba su san sunan sayyidina abubakar abdullahi ba saboda ya riga ya shahara da sunan abubakar din ba a san shi da abdullahi ba amma sunansa abdullahi ana masa laƙabi da abubakar ko ana masa alkunya da abubakar ana masa laƙabi da al'atik wato saboda wani hadisi da ya zo an ta'atikun minan nari kuma ana masa laƙabi da as saboda ya zo a hadisi fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani lokacin da annabi sallallahu alaihi ya hau kan dutsen uhudu dutsen uhudu yana girgizawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai wannan dutse ka nutsu a kanka akwai annabi akwai siddiqi akwai kuma shahidai guda biyu kuma a lokacin da annabi ne da sayyidina abubakar da kuma sayyidina usman da sayyidina umar akan wannan dutse sannan ana kiransa as-sahib ana masa laƙabi da as-sahib saboda ayan qur'ani da tace idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana sannan ana kiransa al-atqa saboda Allah ya ce wa sayujannabu hal atqa ma'ana mafi tsoron Allah zai nisanci wuta saboda wannan dukiya da ya bayar wajen yanta sayyidina Bilal shi ya ɗauko dukiyarsa ane wa Bilal azaba ya je biya kuɗi ya yanto shi ya kuma yanta tashi. da haka Allah ya ce wannan aiki da ya zai nisanta shi daga wuta sana ana kiransa al'awahu kamar da ibrahim naka'i yake cewa sayyidina Abubakar an kira shi al'awahu saboda taushin zuciyarsa da kuma tausayinsa kamar da sun a ɗabaqatul kubra an haifi na abubakar a shekarar giwa wato bayan shekara uku da abin da ya faru na giwa wanda ta zo ta rushe ka'aba karkashin jagorancin abrahata da wata shida ko kuma shekara biyu da wata ɗaya bayan amal fili kuma shi sai na abubakar sufarsa mutum ne fari kuma ba shi da kauri kuma yana da karan hanci sai iyalansa iyalan sai na abubakar akwai mahaifinsa usman wanda amma an fi saninsa da abi kuhafa har wasu ma suna ga sauya sunansa abi kuhafa amma abi kuhafa ko abu kuhafa wannan alkunya ce sunansa usman mahaifiyar sayyidina abubakar kuma sunanta salma bintu sakhar amma kuma an fi mata alkunya da ummul khairi da haka mahaifin sayyidina wato abubakar sunansa usman ana masa alkunya da abu kuhafa mahaifiyarsa kuma sunanta salma amma ana mata alkunya da ummul khairi sayyidina abubakar yana da mata guda hudu akwai katilatu binta abdul uzza bin sa'ad bin jabir bin malik wanda ita ta haifa masa 'ya'ya guda biyu da abdullahi da asma'u sai ummu ruman bintu amir bin uwaimir daga bani kinana wanda ta haifa masa 'ya'ya su ma guda biyu da aisha da abdurrahman sai kuma asma'u bintu umais wanda asalinta da can matar ja'far ce bayan ja'far ya yi shahada sai ainihin wato sai abubakar ya aure ta wanda ta haifa masa ɗa Muhammad bin Abi Bakar wanda aka haife shi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai yi wato hajjin bankwana kan hanya ita wannan mata ta sayyidina Abubakar Asma'u ta haifi ɗa kuma aka sa masa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ake masa Muhammad bin Abi Bakar sai matarsa ta hudu Habiba bintu ah, Nariya wanda al-Ansariya ce al-Khazrajiya ce ita ta haifa masa Ummu Kulsum wannan su ne matan sayyidina abubakar sai kuma ‘ya'yansa mun ji cewa ‘ya'yan sayyidina abubakar akwai abdurrahman bin abubakar akwai abdullahi bin abubakar akwai muhammad bin abubakar akwai asma'u bintu abubakar akwai aisha bintu abubakar akwai ummu kulsum bintu abubakar waɗannan su ne ‘ya'yan sayyidina abubakar za mu iya cewa dukansu guda shida ne sayyidina abubakar mutum ne kamar yadda muka ji a baya mai daraja kuma mai girma a wajen allah mai girma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mai girma a musulunci domin hadisai sun zo da yawa waɗanda suke nuna martaba sayyidina abubakar akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu abi bakrin babu wata dukiya da ta amfane ni kamar yadda ko irin yadda dukiyar sayyidina abubakar ta amfane ni wannan hadisi ibnu abi shayba ya rawaito shi a juz'i na shida da na bakwai da kuma imamu ahmad a cikin juz'i na biyu cikin da kuma fada'ilu sahaba da ibnu maja ya rawaito da imamu bukhari da imamu nasa'i a cikin fada'ilu sahaba da ibnu abi asim a cikin sunna da ibnu hibbana da kuma wato al-musnadul jami' juz'i na goma sha takwas, da kuma imamu tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 3661 haka ibn hibban hadisi na 6858 haka ibn abi asim hadisi na 1229 ibn maja hadisi na 94 haka nan dai wannan hadisi yazo akan falala sayyidina abubakar da yadda ya sallamar da dukiyarsa haka rawaito daga urwatu ibn zubair yana cewa abubakar ya musulunta ya ranar da ya musulunta yana da dinare dubu arba'in wato miliyoyin kuɗi ne amma duk sai da ya karar da su wajen taimaka addinin Allah haka Amr bin al-As yake cewa ya Rasulullah a cikin mazaje wa kafi kauna ko wa kake so ko wanne kafi so sai ce Abubakar Imam Ahmad ta wannan hadisi a cikin juz'i na 4 shafi na 202 da abdu bin Humayd 295 da Imam al-Bukhari a cikin juz'i na biyar hadisi na 209 da Imam Muslim a cikin juz'i na bakwai hadisi na tara. da imamu tirmizi hadisi mai lamba ta 3855 da imamu nasai a cikin fada'ilu sahaba na shida, to wannan ya nuna mana martabar sayyidina abubakar kuma hadisi ya zo duk da yake mataninsa sahihi ne amma isnadinsa sun ce da'ifi ne saboda akwai al-haris awar a cikin wancan isnadi ya ce sayyidina hazan sayyida kuhul ahlil janna min al-awwalina wal akhirin illa an na wal mursalina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da imamu Sha'bi ya rawaito daga shi Al-Harith al-Awar din daga Ali bin Abi Talib yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai yace waɗannan dattijai su ne shugabannin dattijan gidan aljanna na farko da na ƙarshe in banda annaba da mursalai amma yace kakka ba su labari ya Ali wannan hadisi Sheikh Albani ya inganta shi haka nan wato kamar yadda aka ce wa sayyidina Hassan da sayyidina Husaini su ne shugaban matasan gidan aljanna da aka shi kuma sayyidina abubakar aka kalle shi aka ce da shi da sayyidina umar su ne shugabannin wato ainihin dattijan gidan aljanna su kuma waɗancan hassan da husaini shugaban matasan gidan aljanna kunga kowa ga darajarsa ga kimarsa haka na ibnu mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu muttakhizan khalilan lattakhaztu ababakar khalilan da zan riki wani mutum a bayana ko kuma zan riki wani mutum ya zame min badadai wanda ba daɗayin nan sifa ce da ba a ba kowa sai Allah ita to da na riki sayyidina Abubakar shi ne babban ƙarshe na masoyina Wani hadisi wato ingantacce ne wanda yake nuna shi ma matsayin sayyidina Abubakar haka na manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku toshe duk wata taga wato da ke shigowa gare ni ku bar ta sayyidina Abubakar ma'ana a tsaye da kowa banda sayyidina Abubakar shi ko da yaushe yana iya kai komo tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu magatin iso babu batun tsayawa ko dakatarwa ko saurare Imam Ahmad rawaito wannan hadisi a juz'i na 1 shafi na 270 da Imam al-Bukhari juz'i na 1 shafi na 126 da Imam an-Nasa'i kamar yadda ya zo a cikin Tuhfa waɗannan hadisai da muke karantawa duka suna magana akan daraja da martabar wannan babban sahabi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda babu kamarsa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kusan wannan muttafaqun alaihi ne in ba wanda ya saba ba أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان هكذا إمام علي يرويته أتكي دقى أبي النذري دقى أبيد بن daga abi sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi sallama wata ran ya zauna akan mimbari sai yace inna abdan khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zaharati dunya ma sha'a wa baina ma indahu fakhtara ma indahu yace wani bawa Allah ya bashi zabi da ya bashi daga kawar duniyan nan abin da ya ga dama da kuma ya tafi wajen Allah ta'ala wanne ya fi masa faƙala abubakar fadainaka ya rasu rasulallah bi ina wa ummahatina sai sayyidina abubakar ya ce mun fanshe ka ya rasu rasulallah da 'ya'yanmu da matanmu da iyayenmu duk mun ba da su mun fanshe ka ya rasulallah wato shi ya gane cewa kamar a wannan hudu ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna musu lokacin komawarsa ga Allah ya kusa qala yace fa jibna, sai muka yi mamaki fa qala an-nas unzuru ila hadha ash yukhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyarahu Allah wa huwa yaqulu fadainaka bi aba'ina wa ummahatina mutane ba su gane abinda annabi sallallahu alaihi yake nufi a wannan khutba ba sai suka ce ku kalli wannan dattijo manzon Allah yana cewa wato ainihin wani bawa Allah ya bashi zabi abu biyu da a bashi duniya da abin da ke cikinta ya zauna a cikinta da kuma ya tafi wajen Allah wanne yafi daga faɗar haka bai faɗi waye bawan ba amma ku juba wannan dattijo sayyidina abubakar yana cewa yana kuka yana cewa mun fanshe ka da iyayenmu maza da iyayenmu mata yace fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa mukhayyaru shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya bashi zabi din wa kana abubakar a alama na bihi kuma abubakar ya fi mu sanin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce walau kuntu muttakhidan khalilan لاتخذت أبا بكر خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن Malihi, Abubakar, yace mafi yi min alheri daga cikin mutane wanda duk ya fi yi min alheri daga cikin mutane a cikin abotarsa da dukiyarsa shine abubakar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya fi min alheri a cikin abotar da nayi da shi da kuma dukiyar da ya mallaka babu kamar sayyidina abubakar ya ce walau kuntu muttakhizan khalilan da na kasance zan riki wato badadayi daga cikin mutane lattakhaztu ababakarin ababakarin khalilan da na riki sayyidina abubakar ya kasance shine badadayi na walakin ukhuwatul ukhuwatul islam sai dai yan uwantaka ta musulunci ukhuwatul islam yan uwantakan musulunci wato dan uwana ne a musulunci la tubqa yanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu abubakar yace kada a wanzar da wata taga a cikin masallaci sai ta abubakar wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito da shi wanda shi ma yana gaya mana matsayi da daraja sayyidina abubakar haka wani hadisi ya zo wanda imam tirmidhi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Mali li ahadin indana yadun illa wa qad fa'a'nahu, babu wani mutum da ya mana wata ni'ima ko ya mana wani alkhairi face mun saka masa da fiye da abin da ya mana ma khala abubakar sai abubakar kawai fa inna lahu na yadan yukafi'uhu Allahu biha yawmal qiyamati hakika yana da wani abu da yayi wa musulunci a gurinmu wanda ba wanda zai iya saka masa sai Allah subhanahu wata'ala kuma a ranar alkiyama wa ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu abi wata dukiya bata amfane ni ba da ɗai? kamar yadda dukiyar saidina abubakar ta amfane ni walau kuntu khalilan lattakhazta abubakar khalilan alawa inna sahibakum khalilullah yace da zan riki wani ba da da na riki Allah da na riƙe sayyidina abubakar shine ba na ku saurara haƙiƙa ma abocinku shi khalilullahi ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khalilullahi ne kun ga wannan hadisi shi ma ya nuna mana martaba da girman sayyidina Abubakar a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girman sa a wajen Allah domin girman ka a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake nuna girman ka da matsayin ka a wajen Allah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbe ka yadda Allah subhanahu wataala zai karbe ka domin shine jakadansa kuma shi ya aiko da musulunci kuma duk maganganunsa wahayi ne duk waɗannan sahabbai da ake jin darajarsu da ƙimarsu da isarsu duka ba su samu wannan ƙima da isa da daraja ba sai sakamakon biyayyarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da riƙonsu kankan da addinin da ya zo da shi da kuma yadda suka sadaukar da dukkan abin da suka mallaka domin wannan addini na Allah subhanahu wata'ala ya kai gaci wannan shi ya ba su daraja shi ya ba su kima shi ya ba su isa shi yasa ake jin labarinsu a duniya wanda ainihin da wannan ne suka gagari kowa kuma kowa ya zamo sai dai ya zo a bayansu musliman مسلما wala yahuwa ni bi baka mutasailan an ikwatil imani. عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان لوكتين دا أفتا واتو ياكن تبوكا sayyidina umar ya ce ba taɓa yin tsere da sayyidina abubakar wajen aikin alheri ba sai ya tsere mana amma yau sai na yi wani abu da zan tsere wa sayyidina abubakar to sai sayyidina umar ya tafi gida ya ce wa iyalansa dukiyata da na mallaka duka ku raba ta biyu ku bani rabi zan kai wa musulunci shi sayyidina abubakar bai san cewa sayyidina umar ya shirya zai wancan abu ba shi kuma sai ya ce wa iyalansa ku tattara dukiyata kab da na mallaka ku fito da ita za a ba Allah Allah zai mai mana suraka da aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya zube dukiyarsa za Allah ya ce nawa kenan ka ɗebo a cikin dukiyarka umar ya ce rabi ya rasulallah wanda Allah ya mamakin wannan sadaukawa ta umar wanda ka samu mutum ya ɗauki rabin dukiyarsa ya bayar saboda Allah duka fa da jari da uwa a raba biyu ka ba Allah rabi wannan ba karamin bajinta ba ce amma kuma bai san sayidina abubakar ya ɗebo dukiyarsa duka ba can sai ga sayidina wato ainihin abubakar ya shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi cewa kai kuma nawa ka kawo sai ce ya rasu lalla dukiya ta duka na kawo sai ce a ah, to iyalanka fa mai ka ban musu ce Allah na nan manzan Allah na nan zaka da muna Allah na nan na azurta mu ko muna nan muna bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu taɓe ba ba za mu yi tsiya ba za mu yi asara ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa masa albarka ya masa addu'a to ku duba irin wannan gwaninta ka ɗauki dukiyar ka kaf da jarin da uwar ka miƙa wa addinin Allah to gaskiya wannan ba za a sami jarumi mai jarumta irin wannan ba kamar yadda sayyidina abubakar yayi haka wannan jarumta da wannan dukiya da ya sallama ita ta bashi wannan matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku duba hijira yadda shine ya siyi rakuma guda biyu da za a hijira da su duk da ruwaya ta zo a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai biya shi tasa dan shi ma ya hau kan tasa taguwar ya zama ya yi hijira da kuɗinsa kuma ku duba shi ne ɗauki nauyin ciyar da su tun daga fitar su daga wato ainihin makka haɗi zuwa madina domin ‘ya'yansa mata guda biyu da nana aisha da kuma ainihin wato asma'u su ne suka dinga yin abinci sannan shi ya ɗauki nauyin amir bin fuhaira wanda yake kiwo yake kai musu nono lokacin suna cikin garsaur kuma shi ya sa ɗansa abdullahi bin abubakar yake nemo musu labari a cikin gari na abin da yake kaiwa ya komo sannan shi ya ɗauki nauyin wanda zai nuna musu hanya abdullahi bin uraikid allaifi wanda shi ne yake jagorancin nuna musu hanya wannan tawaga ta mutum biyar da mai kai musu abinci wato ainihin amir bin fuhaira da mai nemo musu labari wato abdullahi bin abubakar da mai dafa musu abinci asma'u bintu abubakar da aisha bintu abubakar da wanda zai nuna musu hanya abdullahi bin uraikitin laifi duka sai na abubakar ne ya ɗauki nauyin shirya wannan tafiya ta hijira kuma a matsayinsa na mai tsaro abokin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shigar su kogo wata ruwaya ma ta zo wanda hafiz ibn hajar askalani ya ce isnadin ta hasanun ne a cikin fatahil bari haka ibn kathir a cikin albidaya wa nihaya cewa da suka je za su shiga kogo sai sai dina abubakar ya ce wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama tsaya in fara shiga idan na ga wani abu wato da zai cutar in fara sani ya shiga ya lalleka cikin kogo din ya dudduba ya ga ramuka ya sassamo ƙasa an ce ma ga wato wani bangare na rawaninsa ya tattoshe ramukan rami ɗaya ya rage babu abin da za a toshe shi sai ya sa ƙafa ya toshe wannan ruwaya sun ce isnadin ta mursal ne wato ga ya ce kenan ta cewa ya toshe kafarsa da ya toshe wannan rami da kafarsa amma wannan duk ya nuna mana da yadda sayyidina Abubakar ya damu da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya haka kuma wato lokacin da suka fito sai ya zama yana tafiya yana waiwaye ko ya dawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma bayansa ya koma hagunsa ya koma wato ainihin damansa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi wannan kewaye kewaye da yake ta yi yace yana haka ne don kada wani ya harbo kibiya ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙara shi a same shi domin shi an kashe shi Abubakar kawai aka kashe amma an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya gabaki ɗaya ce ta yi asara saboda haka wannan shine abinda sayyidina abubakar yayi wanda ba a samu wani mutum ya yi irin wannan ba Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara yarda da shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon koyi da shi wajen sallamar da mu da duk abin da muka mallaka domin addinin Allah ya samu ɗaukaka. Nana Aisha tana gaya mana cewa farkon fara lafiyan Sayyidina Abubakar wato ya yi wanka ne da ruwan sanyi to kuma ana tsananin sanyi a wannan rana da aka sai zazzabi ya kama shi ya kwana goma sha biyar yana zazzabi wanda baya iya fitowa zuwa ga sallah a wannan lokaci da aka sai ya umarci sai dina umar ya dinga ba wa mutane sallah kuma sun kasance suna zuwa suna duba shi amma sai dina usman shi ya fi zama tare da shi a lokacin da ba shi da lafiya Ta ce kuma ya rasu ranar talata da yamma ya rasu wato ashirin da biyu ga watan juma'a Ahira. kuma ya yi kalifanci na shekara biyu da kwana ɗari kamar yadda alhafiz imamu zahabi ya faɗa a cikin siyaru a alamin nubala hakanan abu ma'ashar ya ce shekara biyu yayi da wata hudu babu kwana uku ya rasu yana ɗan shekara sittin da uku. wanda wannan shine yadda ruwayoyi suka zo ko suka tabbatar game da matsayin sayyidina abubakar da ka ba abin da za a ce sayyidina abubakar sai dai a ce Allah ya saka masa da alkhairi kan hidima da yawa addinin musulunci wanda ba a samu wani dan adam ya yi wa musulunci irin wannan hidimar ba wato a wannan zamani kuma da ake buƙatar hidimar to Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da su kuma ya shahara da gaskiya da amana kuma babban aikinsa shine sanin nasaba da kuma kasuwanci sannan mutum ne mai taushin zuciya kuma a rawaito cewa shi bai taɓa shan giya ba tun a zamanin jahiliya an tambaye shi dalili yace bai ga hankali a cikin shan giya ba ko bai taba sujjada ga gunki ba duk da musulunci bai zo ba kuma shine na farko da ya fara shiga musulunci kafin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fito da ya fito waje ya fara wa'azi wanda ya fara karba masa a waje bayan cikin gidansa shine sayyidina abubakar tare suka zauna a maka dukiyarsa da ita aka yi ta aikin musulunci tare suka yi hijira tare suka je badar tare suka je taboka kuma shine wanda ya bada dukiyarsa mai yawa a musulunci kusan gaba ɗaya ma ya ɗauko dukiyarsa ya bayar kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa shi amirul hajji shine kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi yake yin sallah lokacin da bashi da lafiya har zuwa wafatinsa shi yake yin sallah shine ko mutum na biyu da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bin sa sallah a duniya mutum biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bi sallah farkon sa abdurrahman nabiyin sa abubakar shine kuma wanda aka kashe wanda ya da'awan annabtan ƙarya a lokacin khilafarsa al Amsi. Shi ne shine kuma a lokacinsa aka yaki musailamatul kazzab an yaƙuƙu a lokacinsa aka zartar da jeshi usama Lokacinsa ne kuma aka yaƙi waɗanda suka yi ridda Lokacinsa ne kuma aka wato ainihin kawar da kafirci daga yankin jaziratul arab baki ɗaya ya kau ya rayu shekara sittin 63 ya yi khalifanci na shekara biyu da wata biyu ya rasu yana ɗan shekara 63 ranar 22 ga watan jumadal akhir sayyidina abubakar ya rasu wanda shine khalifa na farko na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-iman afwan nan zamu tsaya cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri sha'aban ibrahim sharaɗa da kuma ni muhammad aminu ibrahim daurawa da nake gabatar da wannan shiri a madadin gidan radio freedom muke cewa mu haɗa wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullah ترتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أجراهم